Littafi na biyar Foto na ɗaya Na'aman ya ziyarci Elisha Sarakuna ta biyu Sura biyar aya ɗaya zuwa sha biyu Bayan mutuwar Sarki Suleiman, kabilan Isra'ila sun kasu biyu, sashe na arewa yana da kabila goma, sashe na kudu yana da kabila biyu da ake kira Yahuda. Arewacin Isra'ila akwai wata ƙasa da ake kira Siriya. siriyawa makiyayin isra'ila ne na'aman shugaban mayakan siriya jarumi ne amma abu ɗaya ya dame shi wato ciwon kuturta kuma bai san inda zai warke ba akwai wata baiwa a gidan na'aman da ta fito daga kabilar isra'ila da ta ji labarin ciwon na'aman ta ce wa uwar gidanta, Da Ubangiji na yana tare da annabin nan na Samariya, da ya warkar da shi, na'aman bai san maganar Allah ba, kuma ga Isra'ila abokan gabansu ne, amma ya yi tunani ya tafi shi gani ko mutumin Allah nan zai taimake shi. Na'aman ya aika da kyautai na musamman zuwa sarkin Isra'ila. amma sarkin isra'ila ya damu domin bai iya warkar da na'aman ɗaya daga cikin bayan sarki ya gaya masa su tafi wurin annabin allah elisha a isra'ila na'aman tare da mayakansa suka zo gidan elisha elisha ya ƙi fitowa ya tarbi na'aman amma ya ce ma bayinsa su gayawa na'aman shi je ya nutsa sau bakwai cikin kogin urdun zai warke daga kuturtarsa wannan magana ta sa fushin na'aman ya ƙuna har ya ce ina dalilin da ilisha bai fito ba ya yi magana da ni yana tsammani ilisha zai zo ya ɗibiya masa hannu ya kira bisa sunan allah ya warkar da shi na'aman ya ce muna da koguna masu kyau a Siriya fiye da Urdun da zan yi wanka, na'aman ya fusata. Ilisha ya yi haka ne domin ya nuna ma na'aman Allah kaɗai zai iya warkar da shi, ba wani annabi ba ko wani magani.